Thank you. wannan baki can wannan gayan bane ko da muke nema kai ina wanda ya kama fatin keken nan wanda ya kama fatin na yana ina kai muje muje ina yi ce koman ya ce koman Allah Allah magana nake so ne da ke. Kaga sauri nake yi makaranta Allah kar ki mu wulakanci. Allah na nan ki saurare ni. Da Allah ne. Kar ki mu wulakanci ba. To shikenan gaya mu menene? San ki nake. Sona ni ba na son ka. Na'am. Na ce ni ni da kai ba soyayya ba. Saboda beto. Saboda ni ni ni na fi ƙarfinka. Ke kin yi me? Ni na ce na fi ƙarfinka. Kin fi ƙarfi na? Eh ni ni ba soyayya. Don Allah da na bici hakuri, soyayyanki nake da tsakani da Allah nake son ki, ba wai wasa nake miki ba. Ha, ni na ce maka na fi ƙarfinka ba na son ka ne, ba na son ka babu soyayya. To ni ba namiji ba ne. To dan kai namiji ne, ni ba kala na ba ne kai, kai ba na son ka. Ah, Me haɗa ku da shi? Kawai fa ina tafiya fa zan je makaranta ne kawai ya tsaye da ni wai yana so. Saboda ba shi da hankali bai san ke ƙanwar oga ba ce? Ko bai sani ba ne? To wannan nemansa muke yi. Wanted criminal wanted muke nemansa sa. Shine ya kaɗe umman. Wannan duk. Iya mana. Lallai. me ya nuna miki gaya min ni ba abin da ya nuna min kawai ce min yayi wai yana suna kuma ina da daga makaranta that is correct kin gaya masa gidanku eh na gaya masa gidanmu tun da harshe ya kada umma na insha Allah sai na yi yanda akai na kawo muku shi to yau kin shiga aikin dan sanda ke ma aikin kuma naki shine ake kira sabala duk yadda za a yi ki yaudaro shi in kika yaudaro shi ba umma ya ba eh. to insha Allah duk yanda za a yi wallahi sai na kawo shi gunya ya maza gida maza tafi gida zo You are meant to maintain peace and order and this down. <laughs>